Bankin na Duniya ya ce kamata ya yi ana siyar da litar man fetur Naira 750 a Najeriya. bankin na zargin cewa har yanzu gwamnatin najeriya na biyan kuɗin tallafin man fetur idan aka yi la'akari da yadda farashin yake a yanzu bankin na duniya ta bakin wakilinta da ke kula da fannin tattalin arziki a najeriya alex sinat ya ce kamata yi gwamnatin najeriya ta sayar da litar man fetur a kan farashi naira bakwai da hamsin saboda ya kasance matsaya ɗaya da yadda musayar kudaden kasashen ƙetare yake a ƙasar. Alex Sinat ya bayyana hakan ne a Abuja lokacin da yake gabatar da jawabin manufofin kasar ta farfadowa sabuwar manufa da kuma sakamako. Mr. Sinat ya kara da cewa idan muka kiyasta yadda farashin litar man fetur yake a yanzu da kuma yadda farashin canjin kudaden ƙetare suke za ka ga cewa gwamnatin kasar na biyan kudin tallafin man fetur domin najeriya na amfani ne da kudaden kasashen ƙetare wajen shigowa da man fetur kasar sai dai masana na ganin wannan shawara ta bankin duniya ka iya mayar da hannun agogo baya duba da yadda rayuwa ke da matukar tsada yanzu a kasar a cewar ali Aliyu Usman Jibo masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa. Wannan ƙari akwai matsala gaskiya ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta ƙi karɓar wannan tayi na bankin duniya in gwamnati ta ƙara wannan kuɗi zuwa naira ɗari bakwai da hamsin to gaskiya akwai matsala mun san halin da 'yan najeriya suke ciki kuma duk duniya ta yarda 'yan najeriya suna cikin halin kunci da kakana ka yi sakamakon ƙarin da aka yi a baya wannan ƙari in an sake yin shi zai ƙara kashe masana'antu in an samu wannan ƙari zai taɓa kowa da kowa domin ba wani kaya wanda ba a sa a matsar da shi daga wannan wajen zuwa wani wajen saboda haka kuɗin sufuri na kowane irin fanni na sufuri zai ƙaru in ya ƙaru kuma shi ma farashi na kaya musamman kayan cimaka shi ma zai karu saboda haka gwamnatin najeriya da ma ita bankin duniya din ya kamata su yi duba na tsanaki su duba halin da 'yan najeriya yake ciki su gane cewar yin wannan karin zai jefa tattalin arzikin najeriya ne cikin matsala shin koyaya dillalan man fetur suka ji da wannan shawara ta a kara farashin litar man fetur zuwa 750 da bankin duniya ya bawa gwamnatin najeriya Bashir Salisu Tahir shine shugaban dillalan man fetur ta ifman reshen Arewa maso yammacin Najeriya. Shi World Bank ba su za su yi determining din nawa za mu sai da mai ba. saboda ba su san yanayi da muke ciki da wahala da ɗan najeriya yake ciki ba kuma abin da ake faɗa idan an yi da regulation market force karfin kasuwa shi zai determining inda za a sai da mai to amma yanzu zama kurd ƙasa yake yi ya kamata ɗan najeriya ya samu sauki a ce man ma ya da 400-500 tun da man nan ƙasa yake yi to ya kuma za a zo a ƙara cewa a sai da mai 750 kuma in haka ne ɗan najeriya so haka za a yi ta danna shi kenan sai ya zo ya rasa yadda zai yi yanzu dai hankulan 'yan kasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya ko za ta yi amfani da wannan shawara ta bankin duniya ko kuma za ta yi la'akari ne da halin kunci da 'yan kasar suke ciki rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya